كذلك وأورثناها بني إسرائيل kamar yadda muka fitar da fir'auna da mutanensa daga waɗannan ni'imomi to irin waɗannan ni'imomi ne muka ba bani isra'ila a garuruwan sham